ta mai wallah wallahi kaga kaga shekarun dawo sa almakashi na rage ko <laughs> na sa almakashi na dan rage shekaru na saboda na shigo Niger kuma na wa shugabannin Kannywood na Kano kowa ya faɗa matarsa za ta dafa buhun shinkafa <laughs> za a kai mata amma ba a nan a nan <laughs> mutum ya zo ya ci imori aka ce akan kwano a harba mutum to in mutum ya cika cikin ka <laughs> eh. to shi ma karka da kana ne za a gano shinkafa ka ci karanta mu kulhu idan ajalin mu ya zo Allah ya sa mu cika da kalmar shahada ce mu kalmar ƙara ƙulhuwallahu kafa uku malamai da suka rasu na mun jibir baki ɗayansu da wanda muka sani da wanda bamu sani ba Allah ka ɗansu da musu ja a kunda da ƙila fi masifin nan na zamani da suka addabe mu Allah kai mana magani muna fatan waɗanda suka gama gidan gaskiya Allah ya gafarta musu rahama.